Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A ci gaba da kawo muku bitar ƙarshen shekarar nan ta 2023 da muke ban kwana da ita. Shirin ya wayoyi yadda masu hada-hadar dabbobi tsakanin Najeriya da Nijar suka koka kan rufe iyakokin ƙasashen biyu sakamakon matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka da kakaba wa sojojin da suka yi jin mulki a Nijar takunkumi. Tunana Ibrahim Abdullahi Hura Ɗanboka. a nan ilila to gaskiya mun shiga matsala sosai don matsalar da muka shiga babu dabbobi sana'an da muke yi kuma mu ita ce muke ta dabbobi mu je Nijar mu sayo mu kawo nan ilila Najeriya mu saida to yanzu babu kowa zaune na yake cikin matsaloli muke in dai da son hali ne da gaskiya a taimaka a buɗe buren nan kowa shi wadata saboda a samu ci gaba yanzu gaskiya mun wahala kuma babu ci gaba kowa yana kuka tsakanin 'yan kasuwa da irin masu dan taimaka su dan yi mana ayyuka hakan nan kowa mace haki na tsaye dai tsadar rayuwa yawa sannan ba kwanciyar hankali sunana isa isa elela mai sana'a kananan dabbobi ne wanda sun kada da awaki da kuma tumaki da raguna a gaskiya turehe wannan boda gaskiya muna fuskantar matsaloli na kasuwanci wanda dai ni in short ni dai wani taho sai in ci haka zan koma na to da dabbobi abin da to da su tabba kusan takwas kan da Allah ko guda ban shi ba wanda lokacin nan kafin rewa gabo da kafin sha biyu na ranar insha Allah mun sai su hamman sai wasu kuma dami amma yanzu gaskiya abubuwan dai sai dai hankali gaskiya yanzu dai sai dai mu ce mun gode ma Allah gaskiya akwai matsaloli da dama wanda ma gaskiya hudin su ma ba ma sai mu mutum ya hudi ba ya shigo kasuwar zai ga san cewa akwai matsala domin akwai mutane da ka kawo mana dabbobi daga Nijar da gare su muka sara yanzu gaba sun bar zakwa cikin kashi 100 yanzu kashi 99 sun bar zakwa kashi 1 ne suke zakwa suke zakwa kuma sun zaka in sun sai suwa in ba sai suwa barin suna suka nan a wuce da su sai jibi gaskiya dai yanzu akwai na kasu 100 bisa 100 gaskiya gaskiya kin da nake yi da hukumomi akan waɗannan matsaloli gaskiya abin da ya tahi bai tsaya ko ina ko bai sauka ko ina sai ga talaka gaskiya mu talakawa gaskiya tsakanin Allah muna cikin hukuba ta kowane gehe wanda ya shafi daga dabbobi har abinci da muka ci gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya muna kira ga hukumi cewa da Allah su duba su duba muna da idon rahama su tosiya muna to Allah bodo dinga in akwai hali tunda abubuwan gari an riga an yi su kuma cewa juya su a ce a mai da abubuwan ga yadda suke gaskiya wa yaji to Allah ya kuma hangali so ba su taimaka mana da gaskiya da Allah su shirya a buɗa mana bodo dinga mu ci gaba da kasuwancin mu Nijar ba ta sai da Najeriya Najeriya ba ta sai Nijar. Yayin da yake kaddamar da noman rani na bana a jihar Jigawa, ministan harkokin noma na Najeriya, Sanata Abubakar Kyari, ya yi ƙarin bayani kamar haka. Karin bayani shine kamar yadda muka faɗa shi wannan program president ne tun lokacin July da ya kaddamar da emergency kan. abinci kuma da aka rantsar da mu ya ce maza maza ku yi cikin duk wani irin opportunity ne a samu a ƙara abinci at least mu samu dai wannan shekarar mu ƙara abinci har zuwa dai inda dai zai isa mutane to shine a cikin wannan noman ranin za mu yi alkama da masara da shinkafa da rogo kuma daga baya kuma cikin damuna kuma za mu karfafa dawa da kuma soya saboda haka a yanzu a kan abin da muka yi irin tallafin da muka yi shine za mu ba wa manomi wanda ya ce zai alkama iri din kyauta ko na yake so filin filinsa kyauta za mu bayar kuma taki za mu ba da subsidy na eh, rabin kudin yana neman taki buhu shida ne ya kawo kudin uku za mu ba da guda shida amma kuma kun je abin da kuma shi mai girma gwamna ya faɗa su ma sun ƙara bayyanawa a cikin nan akwai eh, national microfinance da suka shiga suka dora abun nan akan da wanda ba zai iya kawo wanda ba zai iya ba akwai kudi ya rage kudin nan a haka ɗin rabin kuɗin shine ya zama kamar dubu ɗari da tamanin akan hekta in mutane biyu ne ma za su ka akan hekta amma shi ba yadda bayani da gwamna ya ce aka ka dubu arba'in da daya da wani abu to shine sauran kuma fanar za su za su biya sai daga baya sai a basu a kan kayan da aka fitar za a su balancing da su saboda haka ka gani gwamnatin tarayya ta yi nata shi ma ya girma gwamna jigawa shi ma ya nashi duk kawai don da a samu mutane su samu bunƙasa su samu eh, livelihood da kuma ƙarin arziki da kuma ƙasa ta samu abinci irin ma daga mexico aka kawo saboda irin wannan variety din irin alkama din shine wanda ake kira bolog 100 shine wanda yake juriyan ko da dan rashin ruwa kaɗan ne ko da kuma dan zafi ne kaɗan shi ya fi irin na da ɗin abin nan kuma an ka duba ka gani a lokaci akan lokaci muka yi har yanzu muna da lokacin da za mu iya abin nan saboda haka mun gan yadda aka tashi da kuma bayan bayan goyon baya da shi mr president bola ahmed tinubu ya mu mun samu karfin gwiwa kuma za mu tashi tsaye mu yi wannan abubuwa da yake mutane manoma suna jihohi ne muna aiki da gwamnonin jihohi da gwamnatin jihohi kamar misali sokoto ko shekarun jiya sakataren gwamnati ya bugo mana ya ce a kara musu saboda haka in ba dai an gama lokacin iyakar daidai lokacin da ba za a iya sake shuki ba ba za mu iya san iyakan mutane ba amma mu mun shiri abin da muka yi shiri muna da har zuwa hekta dubu ɗari da ashirin da biyar. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma ɗaukacin wakilanmu da abokan aiki na sashen Hausa na murya Amurka da suka bayar da gudunmawa wajen ganin shirin ya zo muku a wannan shekara ta 2023 mai karewa sai kuma uwa uba masu sauraron mu muna godiya kwarai da gaske da fatan za a yi bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara lafiya ni muhammad hafiz baballe ke muku fatan alkhairi